ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا أسبر كما أسبر تفرقوا باين صلى سيدنا الشاب بكوي قوة ذو الهجة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da da da ɗari uku. mana karatunmu na farko kenan bayan sallah to za mu yi waiwaye adam me adam tafiya me muka samu babba a zulhijja babban aiki a zulhijja shine hadisin ibnu abbas radiyallahu anhuma da imamul bukhari da abu da suka rawaito annabi لازم alaihi ما من أيام ayyamin al amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء wani lafazin abu da wuke ma ayyamin babu wani kwanakai a duniya da al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah da Allah ya fi san aiki na gari a ciki min hadhihi al fiye da wayannan kwanaki yani ayyam al kwanaki goma farkon zulhijja to gashi sun zo sun kare amma Allah ya fi aiki na gari a wannan lokacin amma Allah yana son aiki na gari ko yaushe amma yaushe ya fi son aiki na gari a cikin kwanaki goma farkon zulhijja to suka ce ya Allah wal jihadu fi sabilillah har jihadi ma aiki na gari ya fi shi? Annan alaihi wasallam ce walal jihadu fi sabilillah ce har jihadin ma aiki na gari ya shi. sai dai mutum dai kawai illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi mutumin da zai fita da ran shi da dukiyar shi thumma lam yarji min zalika bi shay ya fika musamman muka duba a zulhijja kuma akwai jigajigan ibadu da aka yi ibada ta farko ibadan aikin haji ko Ta. ibada ta biyu fa ibadan layya to da yawa ba samu sun yi aikin haji ba kai wani ma har ya je jidda ma aka dawo da shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani na airport a airport yake ta dawafi fa inna lillahi wa inna ilai raji'un kaga an jika aiki da yawa yanzu babu laifi kaddar Allah wa ma sha'a fa'al idan ban samu na je ba wa in su hanyoyi zan bi don in samu ladan ko kana ganin Allah ba zai bani ba wallahi Allah bai baka baka je ba akwai hanyoyin da za ka bi Allah ya baka ladan yanzu karatunmu za mu kasa shi kashi uku kenan na farko mahimmancin al'amalu as-salih domin ba shirin na zulhijja ne kawai al'amalu salih ba shi yana nan koyoshi sai na biyu ladan aikin hajji da umara kaga zai duk wanda yake gida bi kaman ba mu je mako? to ya mu yi mu samu ladan kafin su dawo zaka samu mun yi iltika usta kenan da su na uku da yawa an yi layya da yawa kuma wasu ba to wani hanya zan bi Allah ya bani ladan hadaya ko a can ne wani hanya zan bi Allah ya bani ladan nayi lahiya kaji lahiya eh ubhiya fa ya zan yi samu ladan hadaya a makka kenan oke karatu ku ke to al'amarin farko za mu fara da al'amalu salih mana shi al'amalu salih mu dauki mai koda minti 25 sai kuma ladan aikin hajji da ladan mai hadaya da layya minti ashirin da biyar kaga sai ya bamu 50 minutes zuwa 55 kalas to al'amarin farko al'amalu a anan na kawo uslubi uslubi uslubi na ƙur'ani, da ƙur'ani ke kwadaitar da mu akan al'amalu tsari kuma mu duba sosai a hadisin Ibn abbas al'amalu salih ya fi me ya fi jihadi an gane shi ma min ayyamin al'amalu salih fi a ila Allah min hadhihi al-ayyam qalu ya rasulullah walal jihadu fi sabilillah ce walal jihadu fi sabilillah to sannan shi jihadi kuma ya fi me ya fi hajjin maburu a cikin hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim suka rawaito an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama wai wani aiki ne ya Rasulullah ya fi sai ce imanun billahi wa rasuli imani da Allah to imani kuma abokin tafiyar menene aiki na gari in kaga imani zaka ga aiki na gari to kaga kenan imani da aiki na gari sun fi me sun fi jihadi sannan shi kuma jihadi ya fi mai hajjun maburu kaga kenan ka nutsu daga gida kenan bi iznillahi ta'ala ya je ya dawo za ka samu kana gaban shi kuma sai in ya samu ya aikin hajji da ake ce mai maburu wanda wannan shekarar ka cewa cewa aikin hajji ya yi yawa ya yi yawa oba oba kaji wani ya ce gaskiya to aikin hajji da cewa cewa wani me za ka samu a gurin Allah ba abin da za ka samu domin Allah ta ce wal hajjul mabururu mabururu inda ya ce walhajju kawai laisa lahu jazaa'un illa aljanna to shine za a ci buliske amma da yace walhajju wal hajju al mabururu yani allazi la yukhaliquhu shay'un min al ithm shay'un min al dhanb shay'un min al ma'siyah ba hada shi da komai na ciwaciwa ba to shine laisa lahu jazaa'un illa aljanna to amma tun tafiyar tun kudin ma duka ciwaciwa ne tafiyan ma cuwa-cuwa ne bizan ma cuwa-cuwa ne passport ɗin ma cuwa-cuwa komai cuwa-cuwa to kaga irin wannan aikin ba shi ne Allah yake so ba in kuma ka ce shi Allah yake so kawo dalili hatu burhanakum in kuntum sadiqi to don an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne Allah ya fito ce imanun billahi wa rasuli sai wanne ya rasulullah yace thumma al-jihadu fi sabilillah sai wanne ya rasulullah qala hajjun mabrur ok kaga yanzu first class imanin billahi wa rasuli sai mai jihad fi sabilillah sai mai hajjin mabrur to hadisin ibnu abbas kuma al'amalu salih Allah ya kusan shi fiye da me fiye da jihadi kaga an da yake nan aiki na gari yana gaban yana gaban me yana gaban jihadi jihadi kuma yana gaban me hajjin mabrur yanzu mu duba qur'ani yanda yake kawo mana al'amalu salih usluban kamar ashirin da biyar na takaita uslubi na farko za ka ji Allah ce allazina amanu allazina amanu aha ba tare da inna ba kenan allazina amanu za mu samu wannan a suratul ra'ad Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub sai ce na amanu ta wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab na amanu wa amilus salihati masu imani da aiki na gari tuba lahum Allah ce madalla gare su sunan ce madalla kuma wata takkekiyar bishiya ce a cikin gina aljanna daga ciki ake kero tufafin yan aljanna tuba lahum wa husnu ma'ab uslubi na biyu za ka ji innal ladina inna na farko in shi kawai direct allazina uslubi na biyu zaka ji innan lazina amanu to shi yana nan da yawa ƙur'ani. ya danganta wace sura je innan lazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi zula. Innan lazina amanu wa amilu salihati in je suratul buruj لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا إن كتير سورة البينة وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا كساك ذوى سورة الكافي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا kaga shi ma ya fara da innal ladina ko to innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin to innal ladina amanu yana da yawa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Allah بي ƙaunace su. kuma suna daga cikin wanda aka ba su registration na la khawfun alaihim innal ladhina amanu wa amilus salihati wa qamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la wannan na inna kenan sai na biyu na illal ladhina illa kamar na wal asri kenan ko wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu sai dai masu imani su ne kawai ba sa cin hasara imani kawai imani yana tafiya da al'amalu salih illa allazina amanu sai wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw irin shi iri shine zaka samu a wattini ko ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا تقول النبي إياك يا إن الذين آمنوا إلا الذين تسير رسا إن ليكو إلا لي كي إلا لي ما إلا ما سورة الإنشقاق شيء فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نقول كينا نإلا سينهدو بيك زوا والذين والذين shi ma na ɗan dama Wallabi na amanu amilu hati, to sanu dikhiluhum suratul nisa ta yi capturing wannan guda biyu Wallabi na amanu wa amilu hati. kuma sanu dikhiluhum jannatin iri ɗaya ne daga can da ya bambanta wallabi na amanu wa amilu hati, sanu dikhiluhum jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha Azuwajin mutahhara wa nudkhiluhum dhillan dhalila to kuma na can ciki 122 na amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi da gari ta nudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kaje da aljanna take tajri min tahtiha min ba irin jaman fulo talaka a can aljanna akwai jaman fulo ina za ka jance ta jiri min tati hal'anha kuma khalidi na fiha abada wa'adallahi haƙa wa man asdaƙo min Allahi ƙila kaga wannan na wallazi na ke ta ko kuma wallazi na wallazi na daban-daban wallazi na amanu wa amilu salihati Allah ce lanudkhilannahum fi salihin قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على Muhammadin. وهو الحق من ربهم الذي باسوا كفر عنهم سيئاتهم الذي كنكر musu kurakuransu wa aslaha balahum wannan na wallabi ne kenan yana nan da dama na biyar sai larabcin ya dan canja sai ya ce amman ladina amanu sai a kawo shi da amma Kamar ya kenan wannan mana jin shi duk dare ko duk sati ranar juma'a sallar asuba mafificiyar sallah kenan jama'a sallar asuba cikin jama'a ta fi idi fa amma ka ga mun fi ba idi muhimmanci saboda rashin hankali rashin sani jama'a da yawa sun fi ba ma idi muhimmanci fiye da masu sallan farilla kuma maximum idi mai ce na nafila ta zan fifita nafila akan farilla mafificiyar sallah a gurin Allah sallar asuba ranar juma'a to zaka ji wannan ayar tana zuwa amma allazina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun uslubi na shida kaga muna da wallazina amanu to wallazina din sai ka ɗauko shi gaba ɗayan shi wallazina din sai ka kawo wawun to sai ka kawo filo amri sai ka insadin ne shi sai ka ce wa bashirin lazina amanu kaga uslubin larabcin ya sake canja wa bashirin lazina amanu wa Hati. salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dai al-amalu yana yana baka garanti kawai aljanna ko a zulhijja ne ko ma a wani wata ne to kada mu taƙaita aiki na gari a zulhijja kawai a'a aiki na gari yafi karfin zulhijja to sai dai a zulhijja Allah ya fi son aiki na gari kaji Allah ya fi so amma ba an ce a zulhijja ne kawai ake aiki na gari ba wannan uslubi na shida kenan ko wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha dumi an kawai ne eh an ka wannan furud an kai wannan ce ba irin wannan aka ka mana dazu ba sai na ba irin shi bane ɗanɗana ka ji mana don duk wanda zai shiga aljanna ɗan ƙauye yake saboda me kaga ɗan ƙauye shi ne ya kalli abu zai sake kallo mu shi na Allah cewa idan ra'aita samma ra'aita idan kaga wata gabjejiyar mota da baka saba ganin ta a nan garin Jos ba in dan Abuja ne wannan normal normal kamar motar ta shigo garin Jos ah la ji irin wannan motar la la la a mutum ya zama ba ƙauye ke kuke zai ga motar kama a jir irin motar nan fa kai kai ban taba ganin ta ba don ka shiga aljanna can ma wai za ra'aita san ma ra'aita don ka kalli can ka kalli can na'iman wa mulkan kabira to uslubi na bakwai wani lokaci sai a kawo mana inna da ismu inna aha kamar yake nan, sai a kawo maka filu filul mudari mana jumla fi'iliya ke inna da ismu inna sai kuma jumla fi'iliya kamar inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna allaha yaf'alu ma yurid kaji uslubin wannan ya bambanta da duk wanda na karanta inna allaha yudkhilu allazina amanu to kaga allazina amanu da mai yana nan amma nan sai aka kawo wani abu kafin shi inna allaha yace yudkhilu allazina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahti al-anhar inna allaha yaf'alu ma yurid لأن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم yanzu mun samu guda bakwai ke uslubi na takwas ayan nan sai ta fara da fallabina fa mu duba sosai na kawo allabina innan labina illan labina wal labina amman labina da bashirin labina to amma wannan shi kuma sai fara da fallabina amanu fallabina kamar ya zo a cikin suratul hajji na amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim fallazina amanu kamar wanda suka yi imani suka hada imaninsu da aiki na gari Allah ce lahum maghfiratun suna da otomatik gafara da gurin Allah wa rizqun da arziki na karamci uslubi na tara sai a haɗa maka na kafaru da kuma na amanu gaba ɗaya aya ɗaya oke na kafaru lahum azabun shadid sai ce na amanu wa amilu salihati lahum magfiratun wa ajrun kabir kaga sai aka yi awari na kafaru lahum azabun shadid wanda suke kafare fa suna da azaba na bala'i to na amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun mana kana neman gafaran Allah kai imani kai aiki na gari lahum maghfiratun sannan wa ajrun kabir da lada mai girma sosai na goma yanzu kamar mun dauki allazina da wani suke fara da allazina da kuma wallazi to sai mu dawo a ƙarƙashin wa man ya'mal uslubin kuma sai ya canja ko man amila man amila sai a fara kawo maka man to ma dauki wannan man amila salihan min zakarin aw unza sai wa huwa mu'minun nuhiyannahu hayatan tayyiba kaga abin da muka rasa ke muna nemo yana nagartacciyar rayuwa wai Buhari ya gaza waye ya gaza ashe duk matsalan daga gurin mu ne man amila salihan Allah sai duk wanda aiki na gari min zakarin aw unsa imma namiji ne ko mace wa huwa mu'minun yanzu me ake bukata kenan abubuwa nawa ake bukata imani da me kuma aiki na gari anan ba sai aka fara gabatar da aiki na gari man amila salihan yanzu usluban da zamu dauka su ne ana fara gabatar da me aiki na gari wancan usluban da suka gabata ana fara gabatar da me imani sai aiki na gari to shi ma aiki na gari dan dana sai a fara gabatar da shi man amila salihan min zakarin aw unsa kage mun muna buƙatar mu ƴan Najeriya muna buƙatar me al'amalu salih al'amalu salih kuma shine aikin da zaka yi dan Allah da ikhlasi na biyu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi to wa huwa mu'minun kage muna da buƙatar abubuwa biyun nan ke wa salanuhiyannahu hayatan tayyiba tabbas tabbas Allah zai rayar da kai nagartacciyar rayuwa yanzu mu yan Najeriya mai muka rasa kenan kuke mun rasa imanin da aiki na gari in sai kai a kan kanka ka duba ya imanin ka yake a cikin ɗari guda nawa ka samu ni ma duba a cikin ɗari nawa na samu abin mamaki za ka ga imanin cajin shi ba tirilo can ƙasa wallahi a cikin ɗari fasentaj ɗin bai wuce irin goma ɗin nan bane ashirin kaga lallai yana buƙatar me in waya ce tana buƙatar me tana buƙatar caji amma imani ne fa a baya buƙata yana ce mu ne muminai mu a filin zuko ai alhamdulillah mu ne atqiya mu ne auliya'ullah auliya'ur rahman to wannan kaga uslubi sannan wani uslubi Allah ce wa man ya'mal hoke kaga man amila salihan man amila da filul madi kenan ko to sai canja kuma wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun ina bambancin wannan da wancan can ya zo man amila nan kuma wa man ya'mal amma kusan iri dai ne wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun to fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira wannan sune aljanna uslubi na goma sha ɗaya ke na sha biyu shi ma irin wannan wa man ya amal min salihati amma ba mu min zakarin ausa wa man ya amal min salihati wa huwa mu'minun fala kafu zulman wala hadma in dai kana da imani da aiki na gari to kar ka ji tsoron za a zalunce ka ko za a maka handama babu na sha uku sai kuma ya canja kaga muna ta cewa wa man ko man amila man man man da kuma wa man amal, da wa man amal, to sai kuma faman sai a canja sai a fa. wannan ba na nutsu ba zan iya sai ka nutsu sosai ko da application a gaban ka sai ka nutsu ko da laptop sai ka nutsu baka nutsu ba za ka zo ka yi kwaɓa ne yau dole sai ka nutsu ke wanne ne da fa wanne ne babu fa ya wanne ne da filul mabi wanne ne da filul amri to Allah mai gima ɗaukaka a cikin suratul anbiya ce faman ya'mal ba misqala zarratin ba fa uskut ba faman ya'mal suratul anbiya kai shi yana kawo min na idza zulzilatil ardu ko shi aka bi sani faman ya'mal misqala zarratin khairan yara to ba shi ba faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun kaga dai condition din suna tafiya kafada da kafada to fala kufrana li sa'i ba za a ce ma aikinka ba wallahi in dai ka yi aiki nagari aiki nagari ne da ikhlasi aiki nagari akan sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana da imani kaga condition guda uku ke to fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun an rubuta maka shi yana nan a mizani dardaran uslubi na goma sha nawa kenan sha uku na sha hudu yauki a haɗa maka man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha sai fara kawo mummuna in yi mummuna za a sa ka maka da gwargwadon abin da ka yi. wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min to fa da yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha hisa. Ka kaji duka wannan bai takaita a zulhijja ba ko yaushe inda ka samu kai amalin salih to wa inna lahu katibu za a rubuta maka shi aje amma yaushe Allah ya fi aiki na gari shine cikin watan zulhijja na sha biyar sha biyar za ka ji Allah ya fara ka maka filu mazi misali wa'ada Allahu allazina amanu wa'ada ai kaga duka da farko babu wa'ada wa'ada yanzu ya shigo wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum wannan cikin sahabbai ke minhum maghfiratan wa ajran azima kaga wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum yani min as-sahaba akwai kuma wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim a suratul ma'ida Allah ya ga masu imani da aiki nagari lahum magfiratun suna da otomatik gafara da kuma wa ajrun azim sannan kuma akwai wanda za a kawo da min-kuf, minkum kaga na sahabbai min hum wa'ada Allahu na amanu wa amilus salihati min hum to mu ina namu yake Allah ce wa'ada Allahu na amanu min-kuf! minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi wannan ayi ita ce in muka zo muka yi amfani da ita Zaɓen nan mai zuwa za mu ga mai Allah bai mana amma ba mu zo mu aiki da wannan ba za mu sha mamaki wannan. oba oba kuma kaman abin calculation ɗin ka duba su 'yan takara jigajigai musulmai su nawa ne su uku su hudu jigajigai hudu jigajigai sosai sosai to ka ce uku to su kuma a nasu jijjige guda nawa ne guda ɗaya su kaga daga nan daga nan in ɗan arewa da yi hankali ba za mu sha mamaki daga nan ma an gama kasa ƙuri'ar, an karkasa su kuma tun yanzu suke gaya mana cewa ƙuri'arsu gaba ɗaya ta mutum ɗaya ce mu kuma mana nan gaso rogo abinda nake gaya maka yanzu wallahi za ka zo ka gan shi in dai ba mu yi hankali ba wannan ya ja nashi jama'an ya wancan ma ya ja nashi wancan ma ya ja nashi hala an gama yau ɗan Legas ya ja nashi ɗan Kano shi ma ya ja nashi ɗan Adamawa ma ya ja nashi hala uku kenan ko to kun karkasa shi kuma wancan ya ja nashi shi kaɗai kuma tun yanzu suke gaya mana wallahi za su jefa mutum ɗaya ne kawai ta ɗan arewa ka zama mai hankali in kuma kun ce ba haka ba za ku gani me zai je faru to lallai wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati sai muna san kasar ma ta zama ta mu gaba ɗaya yaya mu bi wannan aya aya ta 55 a suratul nur wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la الصالحات fil ardi kama istakhlafa allazina min qablikum ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا تمسك يعبدونني لا يشركون بي شيئا kaga mu tabbatar da bautan Allah shi kaɗai ban da shirka yanzu siyasa na raba shi da shirka ne to kaga daga ina ta ina za mu samu nasara ke kuma sahabban manzon Allah ma sallallahu alaihi sun yi alfahari da yawa yawa kuma demokarafiyan daman da mai take alfahari to kaga daga nan shi ma akwai feluwa babba a gurin wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a to ita ma din anan sai zama ga kunan kuna da ƙuri'an da yawa mutane da yawa sai ba za mu yi zaben ba to karka yi ɗin shi kenan, biki magayi da yawa mutane suna cewa ba za su yi zaben ba su kuma a lokacin suke samun ƙarfin gwiwa ta kaga daga nan fa akwai ka duba dai ga dan arewa ka duba sosai oke ga kunan kuna da mafi yawanci ma yanzu ƙuri'ar ma ba su da shi ƙuri'ar ma babu to su kuma sun tafa fituka duk kowa da kowa in majami'a ne kafin ka shigo sai an tabbatar kana da ita ba ka da ita koma su ladabinsu ba irin namu ba fasto yana da dama ya kore ka gama mu ba Eh, ka kaga ba ruwan ka shi liman ba ruwan shi da kai sai eh, liman ka fita harka ta wallahi in ba haka ba zan san yin da zan yi dilin da kai sai mu ne marasa kunya za mu gaya ma limamai haka da masu zai wahala mutum ya faɗa fasto haka ya sha giya ne amma kai za ka iya gaggasa ma liman iya abin da kake so to yanzu dai ɗan najeriya musamman dan arewa abin da nake gaya maka ɗin nan to mu zo mu haɗu a gaba ka ji in dai su ‘yan arewan jigajigai ba su zo sun sulhunta tsakankaninsu ba kala yanzu kawai ka ce mulki zai iya kubce ma ɗan arewa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to muka ce daman minti 25 za mu ɗauki al'amalu tsare to ga har minti 25 ɗin ya ƙare mana har mun shiga minti na 30 ke to amma mun tsaya kan na nawa sha shida ko dai sha shida to na sha bakwai wani lokaci sai Allah mai girma ɗaukaka ya kawo mana al'amalu Sali amma a kore banda shirka kuma shine faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada daga muna da bukatar aiki na gari wanda shine da ikhlasi kuma akan sunna sannan kuma kada mu shirka na goma sha nawa sha bakwai na goma sha takwas wani lokaci ya kaga Allah ya kawo jigajigan laifuffuka wallazi na la'iduna ma'allahi ilahan akar wala ya ƙutulo na nafsan lati harrama Allah illa bin haƙi wala ya zunu wa mai ya fa’al zarika ya ƙa sama yi za a fulahul azabu yau mal ƙiyamati wa ya kulut fihi muhana ce illa ba yanzu combination na attauba illa manta ba wa amana wa amila amalan tsariha kaga wannan ayar tana da ƙarfi ke illa man taba wa amana at-tauba wal iman wa amila amalan saliha to bi iskancin da mutum yi a baya fa yace to ba kai ne dan wiwi ba eh, a ada ba ada e eh, ni dan wiwi ne ada kuma sai ka maka wannan ayar sai eh, kai ban san ashe kai da kiki bane ko sai ka ji ana jifan mutum wai da dan wiwi ne akwai wani malami a Abuja ce ah, a a nan jos ba dan wiwi bane to ke eh, a da ne dan wiwi amma yanzu ba dan wiwi bane ko to kan a da dan wiwi ne ka zama da kiki an gane ko ba a hukunta mutum a da a da eh a da kenan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah to shikenan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima to wannan ayan kaga ita ma lalle mu sa ta gaba in mutum ya tuba khalas ba a zargin shi wai da ya taba kaza da da da 1980s kana shan wiwi ha yanzu mana 19 nawa ne <laughs> wani lokaci dan Najeriya hankalin sai a hankali to uslubi na goma sha tara ok yanzu a kungiyoyin da muke da shi kakaf kakaf gaba ɗaya gaba ɗaya wanne ne suka fi zama standard eh wani ya ce izala na? to shi ne mai ban sani. wani ya ce salaf gama mu ji wannan uslubin a suratu fusilat 33 wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ai kowa yana da'awa ne ko dan shi ma yana da'awa ne وعمل صالحا وقال إنني أنقما wanda zai ce ni musulmi ne to shi ne ahsanu qaulan da nassin wannan aya amma kai kana da nassi wa qala innani izali izali to shikenan ka kawo shi to kaga izalan ma kashi kashi eh wani ma ba dan izalan bane ma ba ahlus sunnan bane ma sai fi ka kane kane a cikin ma izalan hmm? to kada bari mai na bar maka shikenan kai dan misala ne na bar maka wa qala innani minal muslimin shike mu mu dinga tutiya da musulunci shine asali kaga shine mafi kyan magana kamar mun tsaya wai ni dan kaza ne wancan ma ce dan kaza ne wancan ma dan kaza ne annabi sallallahu alaihi wasallam da'awal jahiliya wa ana baina azhurikum shada'uha fa innaha muntina wanda yace ya lal muhajirin wanda yace ya lal ansar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kai kai wannan magana ta yi muni ku bata to kaga kenan mu rike wannan kalma ta muslimun amma ba laifi bane ce oke ina aiki karkashin kungiya ta kaza ina karkashin kungiya kaza amma kai waye kai waye ce ana muslim kuma ni ina karkashin kungiya kaza muna aiki tare da su kuma wannan ba zai hana ka kai aiki tare da kungiya kaza tunda duka musulmai ne amma muka yi a ware wannan na na namu na namu ku zo mu je mu kadai to akwai hadari ku na ashirin na ashirin kenan ko to mu je gidan Allah sallallahu alaihi wasallama wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi sai ce me wa ta'mal salihan matan Allah sallallahu alaihi Allah ce mu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima to kaga dai aiki na gari ana son shi koyaushe bi iznillahi ta'ala za mu kubuta daga hasara za mu kasance cikin gidan aljanna Allah zai kaunace mu za a rubuta mu cikin wanda la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah mai girma daukaka zai mayar da mu mune kalifofi a bayan kasa? Allah zai gafarta mana Allah zai ba mu ladaddaki masu yawa yawa to mu je nukta ta kusa da karshe ko ta biyu kenan go? yanzu an yi aikin haji kuma an ƙare yanzu ba wanda zai ce bai ƙara aikin haji ba aikin haji ya ƙare abu ɗaya ne kawai zai rage wa alhazai shine tawaful wada dawafin bankwana amma duk wani aiki da ka sani na aikin haji kakaf an kare shi dama ana ƙare shi ne zuwa ranar sha uku ga wata ga wanne jinkirta ke kai wanda ya gaggauta ma sha biyu ga wata in sha sha sha biyu kala zai ce zai je tawaful wada ya dawo gida gama da zai jinkirta sha uku ga wata yanzu aikin haji ya is to mutane da dama wanda suka biya kuɗinsu shekaru biyu baya wani ma tun shekara uku kenan ana ta cewa insha Allah insha Allah kuma ya je iyafod ya yi jiran sati biyu ha'a wani kuma har an kai shi jidda fa kaga dai ka je jidda ma masha Allah ka ɗauka ka tsira ta ce goma kuma gidan kai eh eh je to da ya kamata sai nutsu kar tension ya kama ni hawan jini ya zo ya kama ni khalas daga nan kuma sai ya sheka barzau daman me ake nema ne an je aikin hajji lada to lada to annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajju al-mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-janna okay kaji babban ladan aikin hajji laysa lahu jazaa'un janna ko to ai ko daga gida ma aljanna is available ga wani sabuwar da zaka yi da harshe janna ga wani sabuwar da zaka yi da zuciya janna ga wani sabuwar da zaka yi da gangan jiki janna mu dauki misalai kaman biyar zuwa bakwai goma mu fara da harshe من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم aljanna له الجنة فكي kake nema نيما da sauki shi ya je aikin amma ma sai ya sai ya zama hajj mabru to kai ba wani condition kawai man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wajabat lahu al janna in ka karanta qul huwallahu shuguma khalas man qara'a qul huwallahu ahad عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة في الله جدا مكا جدا تنجدا الجنة نأكو ka shiga kasuwa kai addu'a kuma hadisi ne hasan kan ra'ayi albani man dakhala suqa fa qala la ilaha illa allah la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi wa ala kulli shay'in qadir an gama kataba allah alfa alfa hasana allah zai baka lada miliyan wa maha anhu alfa alfa sayyi'a za a kankare maka kurakure miliyan wa rafa'a lahu alfa alfa daraja za a ɗaukaka maka daraja miliyan da wannan lokacin ne calculating in bi bauchi road ne ko in bi katako ne ce a kai bi katako saboda na bi katako nan ta tafi albayan in na bi katako sai na shiga kasuwa uku kasuwa uku masu lafiya kuma kowace da la'ila illallah da shige ta kaga na shige ta da la'ila illallah masha Allah da wannan addu'an yaya in bi katako yan kaji new market kaga ku kasuwa uku masu lafiya to koma babu miliyoyi miliyoyin nan wa bana lahu baitan fil janna sai ce kai gafarta mai wannan ladan yayi yawa ba saboda aka hadisin munkar ne aba la ilaha illallah ai tafi fi karfin miliyan miliyan ku la ilaha illallah ba da wannan zaka illanta tari sai dai ka kawo na abu daban amma ba da wai ladan yayi yawa ita la ilaha illallah ta fi karfin duniya gaba daya inda za sa la ilaha illallah anan duniya tana nan malad bihinna la illallah to kaga addu'ar shiga kasuwa sai aljanna to mu ayyuka na gabbai Ok, na harshe muka ce ko to ka dinga karanta ayatul kursi bayan kowace sallah Mankara من kursi آية الكرسي دبر Salatin, صلاة na يمنعه من دخول الجنة إلا ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai mutuwa to kaga harkokin aljannan kenan suna da yawa yanzu ka samu ka cika bayan kayi sayyidul istighfar da safe ne ko da marece sai mutum ya cika khalas sai aljanna Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sai aljanna to kaga wannan ayyuka na harshe harshe kawai fit fit fit fit fit sai aljanna to wasu ayyuka na gabbai man gada ila almasjidi aw raha أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أوراها تهو مسلاتي in ka shigo masallaci sai kaga guri bai cika ba sai ka dan cike sai da barin dan cike nan gurin kadan aikin kenan fa sai aljanna fa man sadda furjatan man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha daraja wa bana lahu baitan fil janna toshe kafa don lokaci aka samu kamar nan gefen sai a ce bai cika a shigo sai ka ga mutum yana ɗan daddagewa kaga ka barar da ladan ka ke ka nemi gurin da bai cika ba ka cika shi gai da mara lafiya man ada mariban aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin am tsitta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila ba dai aljanna ke nema gaje ka gai da mara lafiya ko ka san shi ko baka san shi ba shiga asibiti kawai na zo da mara lafiya kuma za cewa kake ni a ce oke ya jiki alhamdulillah to Allah ƙara sauki dama ina duba wani ne kamar ko an ce me yana nan eh, khalas ka dai ka gaishe shi ko khalas ranan mun je wani asibiti oke ranan izid ranan arafa ne ke ranan juma'a kuma kaga kuma ana azumi ko sai ga wani ustaz ya ce a ah, ga janaza ba ga janaza ba ga wani ya rasu ranar jima'a kuma ranar arafa ce kaga ta sa kenan masha Wani wannan ustazin mana na ɗauko su a mota ce to ai kaga yanzu ka samu mutane da yawa su gane wannan sunan ga kisan abubakar wa ya tashi da azumi ya ce ni ne ah, ka tashi da azumi wa ya halarci janaza na halarci janaza kaga biyu kenan to kage ce saura biyu kawai saura biyu kawai mu samu aljanna to waye je gai da mara lafiya ce to ai kaga mu bi asibiti kaza kawai mu je to ina shiga ko sai ga wata yarinya nan a makarantar mu take ce a ah, waye ba lafiya sai a ah, wallahi yaya ta ce to ina dakin yake kawai muka shiga ce to ai kaga ta samu shi kenan mu ko mu tafi kawai wai ta samu yake wallahi me ta samu aljanna ce to kaga abin da ya rage maka kawai ka je ka ciyar da miskini ko da binin naira hamsin ne an gama kaga yadda aljanna take samuwa masha Allah da kuma khamsun man amilahun fi yawmin shi ma dai ranar juma'a taba Allah min ahli aljanna kuma wallahi ko kana makka maybe shi me zaka ta yi ranar juma'a ma kana kasuwa eh ya tafi jidda siyo kaya ranar juma'a har ayi sallan juma'a haramin ma baya ne Hmm? ko dai yana ta shiririta har an fara sallah har an fara kuma ba shi yana ina oho ya tafi tsarin kaya tamma ka gan ka san me kake yi okay khamsun man na fi yawmin katabahu Allah min ahli janna. man sama yawm Juma'a. Kamar dai da bayan Allah suka samu ranar mai. ranar arafa waraha ilal Juma'a, wa shahida janazatan wa ada mariban wa ataqa ba? in tabawa shine kawai sai ka kai subhanallahi ɗari khalas to ga wasu ayyuka biyar wanda mun karanta shi shi yana daidai da ladan aikin hajji ko ladan aikin hajji da umara ko ladan umara mu fara da umara ita ce karama ko ya zan yin samu ladan umara amma sai gobe ne gobe da safe za ka yi sa amma yanzu kamar lokaci ya ƙuri shi ne ka yi alwala daga gida ka je masallaci ko ka zo masallaci don ka yi sallar walaha wani yana daidai da ladan umra a sunan abi dawud wa man kharaja ila tazbihi buha la yusibuhu illa iyya fa ajruhu ka ajril mu'tamir daga gida fa to ya zan yi samu ladan aikin haji shine kai kokarin ana karatu a masallaci ka zo hmm? ka zo ka saurari karatun ko kai yi ka zo ka karantar kamar ta jimma'a can jimma'ar ƙarshe kenan ko aka ce akwai karatu akai aka yi ruwa kuma ce a ah. kuma ana cikin aikin haji na ce ai karatun nan sai na je wallahi ina ga daga ni sai mai ɗauka sai waye kuma mutum nawa dai mutum ya wuce uku ko hudu to mutum uku to sai kuma ga wani ma'ashek ismail ya shigo to duka duka karatun bai wuce mutum biyar to ai karatun yau daman zamu shi ne akan ladan aikin hajji da umara daman na riga na shiryo kaya ce a ah, to ai kaga yanzu na tafi masallacin da na karantar da wannan ina da ladan me aikin hajji wallahi ai don kiya ko ka zo ko baka zo ba kuma tunda ma ana dauka ma insha Allah su daga duniya can za su iya gani sai to kaga kawai mu zo mu yi karatun nan mai dauka ya zo mai dauka ya zo a ah, mu zo kawai mu yi karatun to malgada ila masjidi la yuridu illa an ya ta'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin to ka wanda tafi aikin haji mutum nawa zai je halka wai yana so ya karanci alkhairi ba wannan shi ne a gabansu ba a ce za ka je halka za ka zo kana so ka karanci alkhairi a ce su dai na da halka yau to barin je in ji karatu ko abdul muslim al-abbad yana da halka a madina ina son je in ji karatu ko ma dai ka dauka ka dauki qur'ani kawai zaka samu akwai wanda aikin su kawai suna zaune kawai zo ka dauki qur'ani a ƙara ma kawai shike ko karanta a gyara ma shike ke. oke ashe kaga mun barar da lada oba oba to wannan karkare yana shi ladan me aikin haji ka taho masallaci don ka karanci alkhairi ko ka karantar ladan aikin haji oke to ka taho daga gida zuwa masallaci kai alwala daga gida zuwa masallaci ladan me aikin haji shi ma sunan nabi daud 558 man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktuba fa ajruhu ka ajri al almuhrim ko da ran to na kyautata miya ce to yana Allah ya bani ladan aikin haji tunda ban samu na je ba mun yi magana da wani babba ya ce to sai dai ka hakuri sunan ka bai samu shiga ce to alhamdulillah ba komai ba komai to kafin Allah bai bani dama na je ba kafin su dawo insha Allahu yaya ka samu insha Allahu ta samu to duk zaka tawo masallaci ka dinga alwala daga gida zuwa masallaci ka daina yadda da alwalan masallaci ta gidan tafi to sai dan kana da uzuri to shi ke na wannan babu laifi na hudu kenan na biyar na ƙarshe kamar zuwa gobe sallan asuba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Anas ce man sallal ghadata fi jama'a in kai sallar asuba cikin jama'a asuba cikin jama'a sannan ka zauna ka ta'ambatan Allah har rana ta fito ka ta'ambatan Allah banda browsing ba ka ta'ambatan Allah zuwa fitowar rana sai ka tashi kai sallah raka'a biyu yana daidai da me kanat ka ajri hijjatin wa umratin kuma tammatin tammatin tammatin har zo uku manzo Allah ya maimaita sallallahu alaihi wasallam to kai siriri ka tafi aikin haji ka dawo da aikin haji da umara tammatin ta daya tammatin ta biyu to ta uku sai dai ta zama na kisatin zai wahala tamma daga gida fa ji tammatin tammatin tammatin to zun ban je ba khalas ko wanda bai samu ya je ba khalas sai samu nutsun zuciya ko ya ce kaddar Allah wa ma sha'a fa'al kuma ya kaba yana ayyukan ya gani kuma wanda yake da niyya ya tafi hanzari ya hana shi to wallahi Allah zai baka ladan kamar kaji. yana da muke ba mu ƴan uwa hakuri musamman wanda suka biya kudaden su ne bi kuma kudin halal ya ta fafutuka shekara biyu ba ba dole mutum ya fara dawafi a iyafin ba to amma dai da ya yi hakuri ya taƙaddara Allah ma sha a fa’al, ina lillahi wa ina ilaihi raju’un, ina lillahi wa ina raju’un, Allahun majur fi musibati wa akhlifi khairan min ha, to yi sha Allah ga canji mai kyau. Tama mutum ya sama kanshi damuwa, ta, kaga aikin hajjin dai ba zuwa shi zai bahu, a shekarar dai samu, to ta shekarar ma Allah wa alam ya za a sake Allah wa alam. tun wannan shekaran yadda ta fara zuwa kenan kama abin ya koma gurin 'yan siyasa ne ko yaya to ya kuma za ce harkan addini ya koma gurin ƙi'i ku duba mu wannan sosai harkan addini ya koma gurin ƙi'i wannan fatiha wannan ba zai iya karantawa sannan kuma rukuni da shirku rukunan musulunci sai a ce wai su ne za su lura da shi ina ina to Allah mai gima da kuka ba mu mafita ya datar da mu duniya da lahira insha Allah sati mai zuwa sai mu ci gaba daga gurin da muka tsaya kamar hadisi na bakwai kenan ko Allah mai gima daukaka datar da mu ya sauƙaƙa mana wala zai suka tafi Allah mai gima daukaka da da su lafiya Wannan ba samu sun je ba kuma Allah ya ba mu ladan mu ma kamar mun je amma ka kama wannan ayyukan da na gaya maka insha Allah za ka yi farin ciki amma sai gobe kiyama ina ga kama yana ta masu rutu ne da yawa amma ka kama sai gobe kiyace oke Allah saka ma abu Ruqayyah Allah sassaka mai to Allah mai gima da kuka datar da mu fi duniyar akhira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh